Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger, sacha Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. a wanga lokacin farfagandin yakin zaɓe matasa 'yan sa kai na ƙasar Nijar na wayar da kan matasa 'yan uwansu da cewar banda sai da ra'ayi ranar asabar a gaban masu fayyace bayani da 'yan farar hula da jami'an fasalin 'yanci suka gudanar da taron a zandar isar da kayan zaɓe na gudana yadda ya dace a cewar shugaban seni na jihar dukkan kwamin din na jihar za su samu kayan nasu a lokaci a shafin rahoton musamman za mu komo bisa ga hannun da aka wa sarakan gargajiya da shiga farfagandun yakin zaɓe kamata ya yi su kaucewa duka wani ɗaukar ɓangare kamar yadda kundin zaɓe na ƙasar Nijar ya zayyana. Masu sauraro barkamu da yau litinin bakwai ga watan Disamba 2020 gunguma man ɗantani ke gabatar muku labarun. Kungiyar ƙasa ga batun inganta demokaradiyya a ƙasar Nijar duniyar ƙurciya a ranar Juma'a da ta shuɗe ne a nan Yame ta saka usul ɗin tsarinta mai sunan kukan kuriciya wani kira ne ga halin haɗin kan 'yan ƙasa da kuma yunkurar da mata matasa da mutane masu ɗauke da halin na ƙasa zuwa ga batun siyasa a cewar saidu sule babban sakataren ƙungiyar jami'in siyasa da suka halarta sun yaba da wannan fusa'ar ga bayanin da ya ma nafisa mu sirfo Kira don haɗin kai aiki ne da muka soma tuntuni a buƙatar sanarwa jam'iyyun siyasa ya dace a game da zaɓuɓɓuka masu zuwa su yi wa matasa guri mata da kuma nakasu domin samuwar turbar demokradiyya mai inganci. Mun gana da dukkan jam'iyyun siyasa domin sanar da su ga abin da tsarin ƙungiyar madukurciya take son kawowa. Kuma jam'iyyun siyasa da muka gana da su su ma sun bayyana mana gurin su kenan damawa da mata matasa ba wai kawai su kasance masu zaɓe ba a'a su ajiye takara a dama da su sannan za mu yi tarurrukan wayar da kai saboda mun san lokacin zaɓe lokaci ne masu haɗari don haka muke son komai ya gudana a cikin tsanaki. A nan Yemen matasa 'yan sa kai na ƙasar Nijar sun shirya wani taron fayyace bayani bisa ga sayan abkilar matasa a cewar ɗaya daga masu fayyace bayanin nuhu muhammadu arzika ɗan farafula yana da mahimmanci matasa su gane ta yadda za su amfani da 'yancinsu ba tare da sun bari an sayi ra'ayinsu ba ta ba su kuɗi ko kuma wata kyauta waka bakin mai ita ta fi daɗi ga abin da yake faɗa. a yi samari magana bisa kan tsare-tsaren da ake tahe da su zancen zaɓe. Yana da kyau a yau ɗin nan ƙasanmu samarin da ke da kwayoyi wanda suke tsakanin shekara 22 zuwa 35 su ne suke wajen kashi 65 cikin jirgam da an kai. Kenan yau in sun ka zaɓi mutum shi ne zai zama wanda aka zaɓi. Kenan dole ne mu ja hankalinsu mu sanar da su domin su gane yadda ya kamata su yi unhwani da incinsu da damarsu na matsayinsu na 'yan ƙasa domin lokacin zaɓe ranar zaɓe su zaɓi mutanen kirki ba mutanen da za su gwamayo su da kuɗi ba su ce za su ba su cin hanci ko rashawa nu arzika kuka saurara yancin samun ciyarwa ƙasar niger jirgon tattauna da ƙungiyar alternative espace citoyen da shugabannin ƙungiyoyi manoma da makiyaya na karkara 'yan farar fula da 'yan takarar zaɓuɓɓuka masu zuwa aka gudanar a ranar Juma'a da ta shuɗe tattaunawar ta gudana ne a nan Yamme 'yan takara bakwai suka halarci wannan canza miyau kuma suka bayyana alƙawulla da kuma shawarin da za su girka wato akan 'yancin samun ciyarwa a ƙasar Niger. Jori Ibrahim mamba na Alternative Espace ya Yama Michel Jeji ƙarin bayani. Mun gayyaci wakilai na dukkan jihohi kowane wakili na jiha yana da 'yancin ya dora tambayarsa sannan kuma mun saurari amsar 'yan takara don ganin menene suke fatan yi idan aka zaɓe su saboda al'ummar kakara ba sa jiran a ciyar da su a'a suna jiran a dafa musu ne ta hanyar arzikin ƙasa don su ƙarfafa albarkatun ƙasar kowa ya kaɗu shin labarin cewa miliyarorin kuɗaɗe ne ake salwantarwa wajen shigowa da garin madara alhali muna da ɗimbin dabbobi sai dai kawai babu tsari ne na siyasa a fuskar noma duka matsalar ɗaya ce don haka muke fatan wanda za a zaɓa dangance da irin alƙawarkan da ya ɗauka ya tabbatar da an kawo ƙarshen yunwa ga baki ɗaya da kuma tamuwa. Daga yame bari mu isa yankin Zandar, ana sauran sati a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi Yawancin kayan aikin zartar da zaben an kai su a wuraren daban-daban haka dai shugaban kungiyar Seni ta jihar Zandar ya faɗa a cewarsa isar da kayan zuwa sauran kwamin-kwamin ya soma ne wato kuma za a tabbatar da komi da komi ya kammala a lokaci wakilinmu Mustapha Maman Sani ya firanta da babban alkalin shaibu Musa sai ya ce. duka abin da muke bukata wajen zaɓe yawancin su duk suna an kawo su sauran kuma wanda ba a samu ba suna bisa hanya su ma za a kawo su sun kai sati biyu ma nan ashe gare mu ba mu so mu sa mutane cikin aiki ba su rantse ba amma tun da yanzu kowa ya rantse yanzu za mu tura kaya yau komi dare komin komin da yawa suna samu kahin gobe insha Allah duk komin inda ke cikin jihar da magara hamsin da biyar kowane yan Allah ya rabu ɗauki matakai za a kai mai kayan shi kenan tsarin zaɓe yana tafiya daidai ranar da muka sa goma sha uku ga wannan watan bi izinin lahi za mu wannan zaɓe ƙarfe takwas duk biro da wata insha Allah za su guda biro da wa dubu biyar da ɗari biyu da hamsin da takwas ne cikin jihar da magara yau dan abin da ya sauran a ida a turo man su ne ake nan gayi akwai abubuwan da an kawo su suna nan amma ba mu tura su saboda abubuwa ne mai samin lalacewa barin su mu yi da gangan sai daren zaɓe za mu tura su ko ina daga yankin da magaran bari mu isa yankin dandawa Yaya ɗan ƙasar Nijar da ke rayuwa ƙasar waje ko kuma ya kasa shigowa ƙasar zai iya karɓar katin zaɓensa a wanga lokacin da aka rufe iyakokin ƙasa tambayar da Fadal Alu wakilinmu yama Metir Musa Suleiman shugaban Seni na gundumar Gaya bari mu saurari amsar da ya bayar. Kajojin karɓar katin zaɓe ya tanadi mutumin da yake nesa sai ya wakilci wani ya karɓo masa. Sannan sai ya gabatar da takardar shaidar da sa hannun mutumin wanda ya ce ya karɓo masa katinsa. Sai a lokacin za a iya ba mutumin damar ya karɓi katin. Sannan bai wuce katin mutum ɗaya da mutum yake iya karɓa. A yayin rarraba katocin duka katocin da ba a karɓa ba za a mayar da su ne a hukumar zaɓe. zaɓe seni sai hukumar zaɓe seni ta ajiye katocin zaɓe a wajen rumfunan zaɓe a ranar zaɓen mai katin yana iya karɓar katinsa lokaci ɗaya kuma ya je ya yi zaɓe. Studio Kalangu tafiyar yanayin nijar daga yankin Dandawa bari mu isa yankin Adar. Wata tawagar kwamitin Islamiyya na ƙasar nijar ta kasance a birnin Tawa tun makon da ya shuɗe bisa manufar waye kan malaman makarantun allo na jihar akan dukar da ake ma yara 'yan makarantar allo a cewar Ustaz Mustapha Hamadu mamba na kwamitin hakan na bata sunan makarantun allo ga fasarar bayanin nasa. Nous sommes là dans le cadre de sensibilisation et de renforcement. Mun zo nan domin wayar da kai da karawa shugabannin addini ilimi dangane da wani lamari da ke faruwa a Nijar, wato dukar yara kanana da basu wuce shekaru goma zuwa sha biyu ba a makarantun da ake kira na Kur'ani, waɗanda mafi yawa suna cikin yankuna masu fama da rikicin jihadi. Kamar yadda kuka sani, wani lokaci kowa ya gano wasu hotuna na cin mutuncin yara da aka gallazawa sosai, ta yadda hakan yake bata sunan makarantunmu na Kur'ani. Dukkanmu daga irin waɗannan makarantu makarantun muka fito saboda haka ne muka yanke shawara tare da amincewar gwamnati da asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef mu zo mu wayewa malaman mu kai waɗanda ke yi wa yara irin wannan riko bai kamata makarantunmu su zamanto haka ba kamata yi su bayar da ilimi mai amfani ga yara Sandikar ƙasa na jami'an ilmantarwa da bincike na jami'ar Yame Yau suka shiga mako na biyu ga yajin aikinsu na sai illa masha Allah a cewar babban sakatarin kungiyar Sinex reshen Yame ba wani saran ganin an samu canza miyau da mahukunta. Rafika a Tahir ta tuntubi Dr. Gisa Isaka ta wayar talfo domin samun cikon bayani ga fasarar bayanin nasa. Mun shiga a cikin sati biyu na yaji aiki, amma har yanzu ba mu samu wanda ya ce muna ofan ba. Hukumomi sun yi kunnan kashi da bukatocinmu. Babu wanda ya tuntuɓe mu, abin da ke nuna cewa hukumomin ƙasar nan ba su damu da koke-koken 'yan ƙasa ba. Idan ba haka ba, yaya za a ce ma'aikata ga baki ɗaya ta tafi yaji aiki? Alhali mun ba da kanmu mun yi ƙoƙarin ceto shekarar karatu, balle a tsakiyar sharabawa, amma ba a saurare mu ba. Yaji aiki zai ci gaba har har sai gwamnati ta share muna hawaye. Muna buƙatar a gyara tafiyar jami'a ne yadda ya kamata, kuma a bamu mu Sannan mun buƙaci a biya mu duka waɗansu haƙoƙi da muka tambaya. Dangance da sabon tsarin da aka ma lakanin shult Time, haɗakar ƙungiyar ƙasar niger na wasar Badminton ta soma wato bada horo ga malaman koyar da wasannin motsa jiki APS gurin shine a koyar da wannan wasar da ba kowa ya santa ba a cikin makarantun boko na ƙasar niger A bayanin da shugaban haɗakar Hassan Isuhu Abdullahi ya yi gaya abin da yake faɗa. akwai horo da mun ka fara bada bisa kawon sannan wanda ake ce ma badminton ta samu ta bunƙasa ta samu ta yadu a duk ƙasar Nijar. kin nan kuma ta shafi mushannin gudu. To mushannin gudu su muke gaba da horo cikin jahohi da dama cikin jaha shidda. Samdi 5 december mun fara mun jaha Doso mun jaha Tilibiri kuma mun jaha Natawa cikin bakonni masu zuwa horon kuma mu bada shi sauran jahohi wa'anda su ma ba samu. Akwai kamar alkalai da coach su su ma mu ƙara ba su horo a samu a yaɗa ta a Nijar a ko'ina. yaya kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na ji ma an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kuwa in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikin sa sakan ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika haɗa mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa yanzu kuma ga rahoton na musamman a zayyanawar ayar doka mai lamba 99 na kundin zaɓe a ƙasar niger musamman sultan sarakan kanto masu gari masu anguwa shagabannin gurfuma da hakimai an musu hani ga shiga farfagandin yakin zaɓe domin samun cikakken fayyacewar dokar balkisa hamidu ta firanta da juju goje maimuna gazibo gazibin firanta su su ne mutanen da aka hana wa nuna halaye domin yin tasiri a kuri'un masu zaɓe Daftarin doka mai lamba goma da tara na kundin zaben kasar Niger ya yi hani ga sarakunan gargajiya masu gariruwa da masu unguwanni shiga cikin al'amuran farfagandun zaɓe. Doka ba ta yarda ba su rinka ziga 'yan takara. za su iya shiga cikin yakin neman zaɓe? No. Ko alama doka ta yi hani kwata-kwata a gare su a game da shiga ko kuma kusantar abubuwan da ke nasaba da farfagande. Ba su da ikon su ba da izinin yin zaɓe. Bai kamata ba su nuna fifiko ga wani ɗan takara su fidda kansu kwata-kwata daga cikin farfagande. Bai kamata ba a samu ko da mutum ɗaya ne a cikin wani ƙauye ko kuma a birni wanda zai koka da rashin kamun kan mai gari ko kuma sarki. mece ce makomarsu idan suka taka doka Idan an saba ma daftarin doka mai lamba goma tar da tara na kundin zaɓe, sarki ko mai gari ko kuma mai unguwa zai iya rasa kujerar mulkin shi, saboda ana iya sauke shi daga sarautar kuma a shi shari'a don ya saba ma daftarin doka mai lamba goma tar da tara na kundin zaɓe. to wa zai iya tona su. Jam'iyyun siyasa, talakawa, masu zaɓe, mazaunin karkara, a takaice dukkan mutumin da ya gano cewar akwai hannun sarki ko mai unguwa ko mai gari cikin batun farfagande yana iya bayyana shi ga hukumar zaɓe ta ne ko kuma ga wata hukuma ta daban ko kuma a gaban kotu. Masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina na kuɗan badan da Arlit Mamman Gungu ke muku sallama a futa lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.